من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي بعد قراتمنا من اللتافي ميتونا متن الأشماوية وتمتني matani أشماوي littafin مغنى wanda yake magana bil على مذهب السادة المالكية أبي أبدا مذهب المالكية نمذهب المالكية وندرب تلتابي فينا الشيخ عبد الباري العشماوي الرفائي وتباو مهلتي كنا متمن قطن عشماوي فنقمتن أريقا رفائية جزاك الله خيرا idan ba manta ba mun shiga ɓangaren da yake magana akan mustahabbai na sallah mala ya ambata mana cewa mustahabban sallah kamar yadda ya kawo a cikin wannan littafi saboda yara guda goma ne amma kididdigan malamai ta tabbatar da cewa mustahabban sallah sun fi talatin amma a nan mala ya kawo guda goma mun ambaci waɗansu daga ciki za mu a akan mustahabbi na bakwai to amma a cikin wannan littafi ya tsallake mustahabbi na bakwai bai ambata ba Abin da ya ambata nan wata aminul imami fil sirri faqat wata aminul imami fil sirri faqat liman ya ce amin a karatun boye kawai in a karatun boye zai ce amin a karatun bayyane ba zai ce amin ba sai ya bar mutane su faɗa kowa haka ne a cikin nasa eh ko akwai abin da aka tsallake والتسبيح في الركوع والسجود وتأمين الإمام في السر فقط أقول من ذلك دا ولبوه لبا ما إلي نامو با بابو to duk waɗannan bugu akwai tsallake a ciki wajen masu tafin ne suka yi tsallake kuma kai ta bugawa akwai wata aminul fazzi wal ma'amumi mutlaka akwai kalmar wata aminul fazzi wal ma'amumi mutlaqa da fadin amin din mai sallah shi kadai da wanda yake bin liman sallah a karatun bayyane da koye wannan shine mustahabi na farko wato na bakwai duk wanda yake sallah shi kadai idan ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin zai ce amin wanda yake sallah shi kadai to fadin amin din nan musahabi sannan wanda yake bin liman idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to kuma ma mun sai su ce amin liman ba zai faɗa ba abinda malai yake nufi ke to idan kuma ya kasance karatun da ya a goye ne wannan kuma dole shi ya faɗa tunda ya karatu a boye shi kaɗai ne ko yana bin liman tunda mun yi a can baya duk wanda yake bin liman liman yana karatu a boye to dole ya karanta fatiha don ka karanta fatiha za ka ce amin musahabi ne to amma a nan sai ya ce liman zai ce amin a karatun boye wanda shi da kansa yake nan a karatun bayyane ne ba zai faɗa ba wani lokaci kuma za ku ji limaman mu sukan ce amin wani ma kan daga murya me yasa